الفرقان على عبده ليكون للآلمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته A yau muna 21 ga watan ramadan jira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 12 ga watan 4 shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatan Allah ya sa qur'anin ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa akan makalla bismillah shi wannan da Allah a malaman tarihi sun yi magana san larabawa suna aure da wuri ko baban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da ya aure mama sai kuma zuwa ga Allah shekarunsa bai kai shekara 20 ba a tabbas malaman tarihi sun faɗi cewa na na khadija Allah ya kare ta da yadda ta auri mazaje kamar haka akwai wato wanda suke ce masa abu hala shine mijinta na farko wato abu hala kenan yana da cikakken suna da ake faɗa masa hin bin nabash bin zurara at-tamimi wannan sun ce ne majina da khadija na farko ya'yan inda ta haifa masa ta haifa masa ya'yaye guda biyu akwai hindu bin abi hala wanda malamai sun ce wannan sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah wanda yana cikin waɗanda annabi ya raina wannan hindu ɗin bin abi hala yana daga cikin sahabban da wasu malamai suka ce ya yi shahada a yakin badar ko yakin udu. an kashe shi shindu tare da ali bin abi talib sun faɗi cewa yana daga cikin waɗanda suka halarci kai yakin badar a yakin udu yana cikin wanda aka kashe a ma'arakatun jamal da aka yi a tare da ali bin abi talib ibn abdulbar yana faɗa cewa wa kanin hindu bin abi hala fasihan baligan wannan hindu ɗin yana da fasaha da allah ya bashi ta magana sannan wasafan wasafa rasulullahi fa'ahsana wa atqana yana daga cikin mutanen da suka san annabi in ana buƙatar a san siffar annabi ya san siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine da na farko da ta haifa sannan akwai halatu binta abi hala a wannan ita ce ya ta biyu da shi abu hala ɗin ya haifa tare da nana khadija Allah ya tsara mata yadda wannan halatu binta abi hala al-imam at-tabari ya faɗi cewa tazawwaja abu hala khadija ibn ibn kuwailid fawaladat lahu hind wa hala da haka waɗannan a su ne 'ya'yan da ta haifa tare da shi sannan akwai ati bin a'is bin abdullahi bin am al-makzumi shi kuma wannan ta haifa masa ta kwaya ɗaya ana ce masa hindi bin ati ibn hajar al-asqalani yi magana a kansa nan na na khadija ta auri mazaje guda biyu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Shi ne na uku daga nan sai ta haifi jin raguwan ƴaƴan da annabi haifa in ba ibrahim mu'azzam ba shi kaɗai ne ba ita ta haifa ba amma duk ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ta haife su kamar yadda aka sani cewa annabi yana da ƴaƴa guda shida yana fata an fahimta to wayannan kuma ƴaƴan manzan Allah guda shida tsakanin maza da mata wayannan wayanda suke sanannu ne wannan ne mun ba da amsa mu je ta gaba don ana da ana magana ba ta yin shuru Allah ya ba su barci ba za a hana su shuru ba yin kan shiru a inda ake karanta ƙur'ani jiya mun faɗa mun ce Allah ya ce wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u ulahu in ana karanta ƙur'ani ku saurara Allah ya ce sannan ya ƙara gabe cewa an situ kuma ku shiru a lokacin da mace ke yin suruta a ilan nan gurin a ce mata ki shiru ta ce sai ta yi magana duk yake da za ta saba ma Allah a ciki ki ta ce wallahi sai ta saba ma Allah din so mace ba ta da tarbiyyar da ta ga tana iya ɗaukar wannan nauyin to tana iya ɗauka dama su yawa mukan yi abubuwa kamar yadda Allah ya ce wata hasabu na huwa hayyina za mu ɗauka abin kamar ba wani abu bane amma ba huwa inda Allah azim a wajen Allah kuma babban lamari ne kuma a sanin dai da ake wa 'ya'ya mata wajen kunya da suke da shi don magana bai kama mace dole sai ta yi magana ba a inda ba a buƙatar magana asali a abin da aka santa da shi shine kamewa ta ja bakinta ta ainihin wato yin shuru da kuma muna yin nasiha kamar yadda aka ce a da hankali waɗanda suke yin magana su ji tsoron Allah su sani cewa in sun zo nan ɗakin Allah ba gurin da ake yin magana ba ne in ba bukata ta kama ba ba kasuwa ba ne ba ɗakunan ku ba ne Allah ba shi da wani guri a dauran ƙasa da ya kai nan gurin daraja ballantana ya jiri da shi ballantana ya fi shi Allah ya ba mu ikon gyara mu je ta gaba to mu je ta gaba yi yin cikin Wasu malamai sun ce ba a yi ba malamai bane suka ce annabi ne ce ba ya ce duk wanda zai zo ya ɗauki ɗakin Allah wajen su da cewa kada Allah ya maka sa albarka kuma tun da annabi ya ce kada Allah ya wallahi ba zai ba wadda haka hacci giya annabi ya hana in abu ya bata a zo masallaci ko ɗanki ne ya bata kake zo masallaci ki ce yanki ya bata a miki cigiya abinda annabi ya ce idan wani ya zo masallaci ya ce yana cigiyar wani abu na shi ya bata a ce kada Allah ya sa ya ga abu ka in danki ya bata kika zo mana masallaci kika ce kina cigiya in muka ce kada Allah ya sa a gan shi kake da haushi annabi ne ya ce a ce haka ya ce don masallaci ɗakin Allah ba a gina su don wannan ba in kina cigiya sai ki tafi gidan rediyo amma ba lafi kina iya turuwa ki ce ɗanki ya bata kina su dan Allah al'umman musulmi su tsaya ki da addu'a Allah ya sa a gan shi wadaka daga nan za ku gane cewa aikin Allah ba wajen wasa ba bane yawa wadaka duk wanda zai yi kasuwancin shi ya je waje amma ba a cikin masallaci ba nan in ba karatun qur'ani ko sallah ko wani abu da yake da alaka da ibada ba ba a buƙatar shi inda a cikin ɗakin Allah ne Allah ya sa mu dace mu je na gaba to wallahi dai da za ku koma shan girinci irin shayin da buzaye suke sha din nan da zai fi sama da naske yana da nashi matsalolin kamar yadda masana suka ce shi kuma wancan shayin na buzaye da yake girinci ne sun ce yana da amfani har a jikin dan adam da wanda ke shan shi da wuya ya zama to ko ciwon kai yana fama da shi amma shi naske mutum ya ci gaba da shayi yawa daga ƙashi zai zama matsala ne sannan kuma ku gane cewa duk abin da za ki sha yanzu ya sa hana ki bacci ki kokari ki nemi wani lokaci na daban kuma kira ma baccin shi bacci dabi'a ne Allah ya wadan dan shi shi yasa yace waje Allah nauma kuma su bata. don haka tare shi yanzu in an jima ba a bashi huri da ya aka ci gaba da tare shi to in ya taru ya taru ya taru sai ya zama wa mutum matsala shi yasa daga cikin abin da yake sabbaba ma da yawa hawan jini a yanzu

an fahimci tambayar ta kuna cewa wai da zantar da baka gani ba haka kuke cewa ba aya bane ba hadisi bane ba maganan wani malami bane magabaci abinda kawai ake kallo idan namiji zai yi aure mace tana kusa ko tana nesa kawai ma'aunin da ya kamata a auna ta da shari'a shi ya kamata a duba ko kuna ganewa wa. tukun na shari'ar musulunci fa da ta ce a yi aure ya kamata ku gane cewa ku ma san ku za ta taimaka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye amma ba za ku gane abin da ake magana ba sai lokacin da kina zaune da mijinki kwaya ɗaya kwallon kwalke kaɗai a gurin shi sai ka ce idan bisa sai mijin ya kau da lokacin da kake buƙatar aure lokacin da ki gane cewa yanzu ya cancanta wata ta buɗe ƙofa ke ma ki shigo amma ba za ki gane ba wataƙila nan wajen inda za a bibiya mafi yawancin ku ku mata sun fi yawa sama da maza haka ne akwai wayanda na tabbatar a nan gurin ƴaƴansu mata sun fi yawa sama da ƴaƴa maza dala idan ba za a aure su ba jiƙa za a sha ba ji za a sha ba saboda haka idan namiji zai ƙara aure ba cewa za ku yi je waje ba gari kishi yadda ba ka sani ba wata ka sani a'a ba abin da ake kallo shin ya kirki ce ko ba mutuniyar kirki ba shi ne kuma aunin da ya kamata a auna ta da shi ana a kalli gidansu wace irin tarbiyya a in ta cika wannan ma'aunin ba in ba ta cika ba to lokacin ne za a ba mutum shawara dukkan abin da take da shi wanda ya saba ma shari'a da abin da ya bayyana na halayen ta marasa kyau a ya haƙura saboda wannan shi yasa galibinku za ka ga mutum mutadaki ba mutahajji ba to ba ka gane kirkinta ko rashin kirkinta iliminta da tsoron ta, sai ka tashi za ka kalla a wuri lokacin zai bayyana gare ka cewa abin da ke karanta za ta yi aiki da shi ko ba za ta yi aiki da shi ba wadaka ku kwantar da hankalinku ku hutar da kanku duniyar gaba ɗaya kwana nawa za a cikin ta eh kwana nawa za a cikin ta eh Allah ya sa mu dace kun san ku mata a naku lissafin idan mutum yana da mata guda hudu gaba ɗayan ku kun riga kun yanke mai hukunci shi zai fara mutuwa wala haka ne ba haka bane da haka sai ka ga musamman mutum yana da kuɗi har rige-rige da gasa haihuwa ake musamman wacce aka ga tana da 'ya'ya maza a lissafin kai an gama calculation cewa idan an zo da bangaro ita za ta kwashe gani gidan da yawa. kuma su wani ya sha faruwa sai kun gama wannan lissafin sai kuma matar ta zo ta riga mijin mutuwa ya sha faruwa ba sau ɗaya ba sau biyu Yana akwai wanda na sani a yana da mata da 'ya'ya guda bakwai lokacin da yake da 'ya'ya guda bakwai sai tunanin sai gina wani gida babba daga inda yake sai tashi koma sai tunanin ya kamata ya kara aure matar ta ce a tafau ta ga yadda za a kara auren sai ta rigima kuwa har ta zo ta haifin na takwas wai bakin ciki zai mata kiyaya aka bai tashi kara aure ba sai da ya kuɗi sannan zai kara aure ta zo ta ɗauki cikin na tara to garin haihuwan na taran sai ta mutu inda ta bar shi da yara guda takwas ƙanana ya rasa yadda zai da duk matar da ya ɗauko inda matsala ake samu inda ba su taso tare ba ba a saba da juna ba inda ta tafi layara ta bar shi da yara wajen takwas a duniya yanzu yana nan wallahi ya rasa yadda zai da yara Allah ya samu dace mu je ta gaba ta wannan abin na faɗa wajen su uku mun faɗa cewa asbabu na in shirahun sadar guda goma ne akwai tauhidun lahi subhanahu wa ta'ala kaɗai ta Allah da bauta wannan shine abu na farko da muka ce na biyu mun faɗa mun ce akwai husnul zannu billahi husnul zannu billahi kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala na uku mun ce akwai al'ilmu shari'i. ilimi na shari'a neman sa sannan na hudu mun faɗa mun ce zikirullahi ta'ala ambatan Allah wa kasaratu du'a da yawan addu'a na hudu kenan na biyar mun faɗa mun ci almubadaratu ila tarkil ma'asiya yin gaggawa wajen barin aikin saɓon Allah wa muhasabatun nafsi da kuma yi wa kai hisabi wajen lissafa aiki mai kyau mutum ya ƙara da mara kyau irage na shida mun ce shi ne ada'ul fara'idi ba da abin da Allah ya ɗora maka na wajibi wal mudawamatu alaiha da kuma dawwama a kan shi wannan shine na shida na bakwai mun ci shine mujalasatu salihi na zama da mutanen kirki sannan na takwas mun faɗa mun ci shine qira'atul qur'anil karim karatun alqur'ani mai girma sannan na tara muka ce al-ihsanu ila al-khalqi kyautata wa mutane kyautata wannan ko ta hanyar magana ce ko magana ba a yadda ba in za a faɗa mutane magana mutum ya faɗi magana suka ce an haife shi a garin kaba kaba sannan abu na goma shi ne muka ce ikraju dagalin kalbi fitar da ciwutukan da ke cikin zuciya wani hirsu ala salamatihi mutum ya zama yana kwaɗin zuciyarsa ta kubuta ba ta kwana da bakin cikin kowane musulmi a rayuwarsa don ya samu wani ci gaba a rayuwar shi Allah ya sa mu dace mu je gaba Thank you. sai bayan ta cika ita sai aka ta ɗora musu aure yanzu iya auren da su guda ce ko kuwa ta zama uku ba a musu ƙarin bayani mun yi bayani a nan wajen mun ce kowane aure idan za a daura shi da igiya uku ake daura shi ba da igiya ɗaya ba da haka idan namiji ya saki mace saki biyu da aka yi saki na biyu har sai da ta gama idda ba a dawo da ita ba da aka zo sai aka sake sabon aure da sabon sadaki idan an kulla wani auren ba za a ce tun da ya yi saki biyu a baya ba yanzu an dawo saura saki ɗaya a'a yadda auren su na farko da igiya guda uku aka ɗaura shi yanzu ma wannan sabon shi ma da igiya guda uku aka ɗaura shi wala ka yanzu za a sake lissafi ne ɗaya biyu uku tukunna wannan shine tsari shine ka'ida ta shari'a

to ana taɓa yin lacca a katsina na yi magana na ce tsakanin maza da mata a harkar zamantakewa ta aure suwa suka fi yaudara suwa suka fi cin amana inda wata ta ce maza tsakaninku da allah suwa suka fi cin amana da yaudara tsakaninku da Allah suwa suka fi yaudara to ku dawo a yi abin gwari-gwari kamar yadda muka da su mafi yawanci idan ka gama ta tana kukan cewa an ci amana ta bai wuce abu guda biyu abu na farko ko dai ta gane mijinta yana da alaƙa da wata a lokacin da suke tare kuma ta gane alaƙar ba ta aure ba ce ɗaya ko kuma ta gane cewa mijinta yana da alaƙa da wata kuma auren ke so yi musamman ya ta rufa rufa ta ki bari ta sani sai abin ya zo ƙarshe to in aka yi wa mace irin wannan to za ta ci an ci amanarta ba ka ba galibi a iya bincike na inda ka ji mace tana kukan cewa mijinta ya ci amanarta to bai fita daga ɗan biyu ko dai zai ƙara aure ko ta fahimci yana wata alaƙa da matas wata mata alaƙa mara kyau zai fita daga ɗayan biyun nan su kuma abinda matan ba su gane ba wanda suke hadda ziyada shine a na sha faɗa na ce ku akwai wani abu da ba za ku sani ba hatta wasu mazan da kuke ganin suna faɗa wa tarkon mata wanda asalinsu mutanen kirki ne wallahi lalacewar matar yana haifar da haka na taɓa yin kes akwai wanda kes ɗin shi ya zo gabana jami'in tsaro ne ba zan faɗi ɓangaren da yake ba kuma wallahi ɗalibin karatu ne ya haddace ƙur'ani ma a masu gashi an zo da kitsin yarinyar da kitsin ya zo daga farko ya tafi ya sake dawowa domin lokacin da kitsin ya zo rana ta farko bayan da na kira shi za ka aure ke cashi ba zai iya aurenta da na sallame shi ko sai na ga tana ta kuka mai faru ita ce ya ci amanarta ya cuce ta ya lalata rayuwarta na ce mata ya amfani da ke ne ta ce eh. daga baya sai kifin ya dawo da ya dawo lokacin sai na kira shi ta waya na ce masa ga abin da yarinyar nan take kilemi ga abin da take faɗa to yana hansuri dama sai da na faɗa mai cewa ga ta a gabana kuma yana hansuri tana jinka in ya san cewa tattauna za mu yi da ni da shi da ita shi ne ta faɗa a gabana ta rantsi min da Allah ta ce billahi la ilaha illa huwa so yana mata ciki ana zabarwa to ne shi kuma ya rantsi min da Allah ya rantsi da Qur'ani yace billahi allazi la ilaha illa huwa mala kafin mun haɗu da yarinyar nan a rayuwata tun da na taso ban taɓa alaƙa da wata mace ba sai matata kuma ko da ne aure ban alaƙa da kowace mace ya ce wannan yarinyar malam gaba ɗaya ita ta so ta wargaza kaiwata kun san cewa da na zo na matsa bincike sai na gano cewa ita shi kan shi ba ta iya samun sa'a shi bai zai fara amfani da tafi da ta shiga malaman tsabotai sihiri yanzu wata mace ce a cikin ku za ta iya koda ta san asali mijinta mutumin kirki ne daga ya faɗa wata hanyar ta yi tunanin bari ta mai uzuri wataƙila akwai wani abu da ya faru duk sanin da ta yi masa adam kuma ba zaura ce lura da kun ga ta wannan farkon wannan bangaren matsalolin yana faruwa akwai wannan in suka hango abu in suna so sun yadda su saba da Allah wajen neman biyan bukatarsu da yake nan abu na biyu tamanin cikin ɗari na mata ko saba'in in aka ci yau ga unguwan nan an yi wani bakon malamin tsubu da labari iba zuwa a gari cewa in yi aiki aikin yana yi da Allah ya suka fi zuwa gure shi da kun san cewa da yawan kuma masu zuwa gurin malaman tsibbu akan sa sharaɗin su yadda sai an yi amfani da su kafin maganin ya yi kuma suna yadda an ya kuna fahimta ta suna yadda so abu ne wanda yake a fili saboda haka in kuka hada na farko kun ga haƙƙin Allah na shirka ya ce kada a je wajen irin wa'annan an tafi gurinsu sannan na biyu mun samu kyasa sai bila adadin wasu sun je irin wa'annan guraren kuma da aurensu an ce bukatar su ba za ta biya ba sai an yi amfani da su kuma sun yadda kuma gobe in ta dawo ta ga mijinta cikin wani hali sai ta zo tana kuka ta ce mijinta ya ci amanarta mara gaskiya ne idan an haɗa da shi na shi rashin gaskiyar da na ta waye babban mara gaskiya wannan magana ce a fili mu je ta gaba kuma ka gane ta tsallake ka ji wacce ka gane na cikin waɗanda a adawa da da sau ne mai alaƙa ta da wutar lantarki a ƙafa wadda ka matsalar wutar lantarki din najeriya ne ko mutanen gari ba kwa biyan kudin wuta wala ba kwa biya su ma dole ya musu adalci yanzu ana maganar dan Nijar ana samun wuta idan kuka hada in dai ka taba shiga Nijar da yadda ake biyan kudin wuta a Najeriya wallahi Najeriya ba a biyan kudin wuta yanzu gida kaman wannan sai ga yana zaune da mutum biyar shida goma a wata sai a ce ana so gidansa haɗa dubu biyar amma Allah ba ta haɗuwa wadda ɗan najeriya ya ɗauka ita kanta wutan nefa ya kamata ya dinga ƙimata ne wala un to wala matsu in a najeriya ne musamman galibin unguwannin da aka ce muku na talakawa ne wallahi tallahi mutanen mu yanzu suna buƙatar sai an musu tarbiyya ne wajen su saba da biyan kuɗin wuta amma wallahi ba a saba ba ba a biya an fahimta yi idan biya kan ba a biyan kuɗin wuta a najeriya wannan ita ce magana ta gaskiya so wannan generation din yana buƙatar sai an wa mutane tarbiyya ne ta su saba da biyan kuɗin wuta tukunna akwai wani daga cikin malamu malam adamu da kwaro da ke gombe wancan yankin garin shi gombe idin su yi makusanta wajen jihohi guda hudu ya ji ya zagaya ana samun matsalar wuta daga cikin complaint din da suka mai akwai wannan mutane ba sa biyan kuɗin wuta kuma daga gaske Allah ya samu dace yadda matsala ce ni na bata shafe ni ba

to a masa wa'azi da nasiha ita kuma uwarta ya haƙuri ko da ta gan cikin wannan yanayin kada ta masa baki ko da halin bacin rai wannan abdurrahman sulis limamin harami yanzu yana ba da labari cewa wata rana yana yaro ɗan ƙarami irin abincin da larabawa suke yi na tarban baki irin na girmamawa an zo an shirya abinci lokacin da za a zo a fito da abinci don baki su ci kawai an karar da za su yi kasar teburin an zo saman teburin an watsa abincin gaba ɗaya ko sai ta leƙa ƙasa sai ta ga mutum yana mutsu-mutsu to da ranta ya baci a cikin wannan yanayin na ɓacin rai da ta kawo mushi ta mai marin farko ta ce allah ya shirye ka ta mare mari na biyu ta ce allah ya sa ya haddace ƙwar'ani ta mare shi mari na uku ta ce Allah ya sa ya zama limamin kaba kuma duka shi da Allah ya karɓar yanzu ya kuke tsammani da tsine mai sai dai shawo kaya sai zai same ke sare ki wallahi ana ga yaron da aka yi haka mamar ta tsine mai albarka ya dai shawo kaya ya zo duk gidan sai da ya sare kuwa har da ita wallahi wanda aka shi sa muke ba ku shawara kullum duk tsoron Allah yana daga cikin haƙƙin da 'ya'yanku suke da shi a ku. ko da halin bacire ku daina furta kalamai marasa kyau a kansu Allah ya samu dace shi kenan ku to bari mun tafi jiya ba mu ƙara eh eh bari mu tafi jiya ba mu ta suratul qadr ba sai mu ƙarasa an fahimta yi eh? a jiya mun tsaya bayanin cewa suratul qadr wannan suratul qadr kafin mu ci gaba da karanta littafi Kulasa, summarizing din abinda wannan sura ta ainihin wato kunsa abubuwa ne ainihin wato kamar haka abubuwa ne kamar haka suratul qadar da muka karanta jiya idan mutum ya fahimce ta da kyau zai fahimci cewa ta kunsa abubuwa na falala kamar haka na farko saukar da alkur'ani da aka yi a cikinta wannan alkur'anin kuma da aka saukar a cikin lailatul qadri wannan shine suratul qadri wa huwa al-mu'jizatul khalida lin nabi sallallahu alaihi wa sallama mu'jiza ce wacce take madawwamiya ga annabi Allah subhanahu Ta'ala ya saukar da alkur'ani dan ya zama sababin shiriya ga talikai sannan ya zama hujja ga waɗanda suka kangare ma Allah suka kibin shi shi yasa ko ga ake cewa alqur'anu hujjatun laka aw alayka qur'ani da kuke ganin hujja ne akan ki ko hujja gare ki idan kin karanta qur'ani aka je gaban Allah kamar yadda annabi ya ce qur'ani sai ya saki gaba ya kai ki aljanna idan ko kika ajiye qur'ani baki koyo shi ba baki iya shi ba baki aiki da shi ba Da wallahi dole a lahira qur'ani sai ya kai cuta. abu na biyu wannan dare na lailatul qadr da ake samu a goman karshen nan wanda yake yana da alaka da wannan suran shi annaha lailatu kasaratul mubarak ko kasaratul baraka dare ne da take yawan albarka da rahama shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr sana abu na uku wannan wato daren da ake samu a cikin waɗannan kwanakin guda goma to ƙaddaro fi hal'ajal wal arzaku ana ƙaddara arziki da kuma ajali wa hawadisul am da kuma duk wani abu da zai faru ga mammi na shekara ɗaya sana abu na hudu da suran nan ta ƙunsa ibada a cikin ta, mutum Allah ya taimake shi ya fi mutum ya ibadar wata dubu a cikin watannin da bai da alaƙa da lailatul qadari yanzu ya kuke tsammani a ce mutum Allah ya taimake shi ya rayu shekara hamsin sittin saba'in kowane goman ƙarshe Allah yana masa taufiki yana ibadar da yana da da lalatul ƙadari sana na biyar lalle mala'iku na sauka a ciki kuma ba sa gushewa suna sauka kuma ba sa sauka su da alkhairi da albarka da rahama daga gurin Allah da yanta mutane daga wuta sana abu na shida da suran nan ta kunsa ha salamun minal afati wal ukubati yadda kuka ji Allah ya ce salamun hiya hatta matsala fajri to aminci ne daga dukkan ayyubuka da ukuba daga gurin Allah subhanahu wata'ala sannan wanda Allah maɗaukacin sarki yasa ya tashi yin ibada a cikin wannan wato kwanaki guda goma ya dace da lailatul qadri kamar yadda manzon Allah ya faɗi cewa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara to wannan yana ciki wakila aka ce ta kunu lailata kamsin wa ishirin man dawo littafi yanzu a dunkule kafin in zo in karanta abin da malamai suka ce ana da maganganu wajen mun ci an a neme ta a wuturi ko 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9 a wannan kwanakin ake samun lalatul qadri lima rawahu bukhari an abdullah ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce iltamisuha fi al-ashr al-awakhir min ramadan ku nemi lailatul ƙadiri a goman karshe na ramadana fi tasi'atin tabaqa a tara da zai ragu fi sabi'atin tabaqa a bakwai da zai ragu fi khamisatin tabaqa a biyar da zai ragu wasarahu kasirun bilayalil autari da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da dalere na wuturi kun san dama mun ce muku a baya shafa'i shine abin da yake biyu wuturi shine abin da yake daya to duk lokacin da kuka ga abu ya fita ɗaya shi kaɗai bai da abokin haɗe abin da yake nunawa shine samuwar Allah subhanahu ta'ala shi shi kaɗai dan haka wa huwa azharu shine abin da yafi bayyana wa ashharu wa hamalahu akharuna ala al-ashfa'i wasu malamai suka dauke shi akan shafa'i bibiyu kama rawahu muslim an abi sa'id annahu hamalahu ala zalika ya dauke shi shi kuma 22 24 26 wakila wasu malamai suka ce inna ha ta kunu lailata sab'in wa ishirin akwai waɗanda sun yanke sun ce kai ashirin da bakwai ne ake da tabbas cewa ana samun da lailatul qadri lima rawahu muslim fi sahihi an ubayy bin kab anna rasul rasulullahi annaha lailatu sab'in wa ishirin dare ne na ashirin da bakwai وقد رواه مسلم عن أبي فذكره وفيه فقال سيتي wallahi allazi la ilaha illa huwa na rantsi da Allah da ba abun bauta da gaskiya in ba shi ba inna hala fi ramadan lallai tana cikin ramadan ya halifu yakan yi rantsuwa ma yastasni ko to gaciya baya yi yace wa wallahi inni la a'lamu ayyu lailatul qadri yace ni na san wani dare ne daren lailatul qadri allati wato hiya allati amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi qiyamha ita ce daren da annabi ya ce mu tashi mu yi tsayuwar dare iya lailatu saba'in wa ashirin da dare na ashirin da bakwai wa amaratuha alamata an tutlu ash-shamsu fi sabihatiha rana ta fito ranar da aka waye gari Bai baida'a rana tana da haske la shu'a alaha hasken ranar ba shi da zafi wa fil babi an mu'awiyah wa ibn umar wa ibn abbas wa ghayrihim ar rasulillahi أنها ليلة سبع وإشرين سنتي دريني نأشرين دبقوي وهو قول طائفة من السلف وأن مغانا تديوى لقد إما لمن مغباتا وهو الجادة من مذهب أحمد ابن حنبل وهو, جا وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل شيني أبن ديك لكوتك مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا كما مغانا تدعى كسام أبي حنيفة wakila wasu suka ci inna ha ta kunu fi lalata tis'in wa ashirin a dare na ashirin da tara ne wakila wasu suka ci inna ha ta kunu fi akhiri lailatin akwai wanda suka ce ma lailatul qadr ana samun shi daren karshe ne daga nan sai watan shawwal qala shafi'i wa al shafi'i ya faɗa fi hadhihi riwayat a cikin wayannan riwayoyi sadarat min an-nabi sallallahu alaihi wa sallama jawaban lis-sa'ili dukkan aukuni a matsayin tambaya da annabi yake amsawa mai tambaya ya tambaye shi cewa ƙila lahu lokacin da aka cewa annabi altamisu lailatul qadri fi lailatul fulaniya shin zan nemi dare lailatul qadri a daren dare kada ya kula shi manzon Allah yace na'am innaha lailatul qadri ita lailatul qadri lailatul muayyana dare ne da yake ayyanan nan da latan tantaqilu ba ta cirantuwa ƙala adadin minal ulama'i adadi da yawa daga cikin malamai suka ce lailatul qadri lailatul qadri tantakilu ta kan cirantu fil ashirin awakhir a dare goma ne wa qad yastanasu akan keba cewa li hadha al qawl ga wannan zancin bima sabata fi sahihain an Abdullahi bin umar anna anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wasu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah ru'u lailatul qadr fi al-manami fi as-sab'i al-awakhir min ramadan an nuna musu daren lailatul qadr a 27 na goman karshe amma fa a mafarki ba a tabbas ba shi mutum in yi mafarki in ba annabi bane shi ba a gina komai akan mafarkinsa ku gane wannan an nuna musu a ina a mafarki wannan shine abin da ya faru a faƙalar rasulullah sai manzan Allah ya ce a raru iyakun ƙadi tawaqa'at fi sab'il awakhir sai ce ina ganin wannan mafarkin da kuka ya dace da ainihin wato ashirin da bakwai na ƙarshe fi sab'il a bakwai na ƙarshe kaman kana mutahariyan duk mutumin da zai kirdado al yataharraha fi ya awakhir fi kirdaji lailatul ƙadari a bakwai na ƙarshe Wafiha fiha aidan an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya ce ta lailatul qadari fil wutri ku neman daren lailatul qadari a wutiri. min al-ashr al-awakhir goman ƙarshe min ramadana kun ga mun ce 20 da ko daga jiya 23 da kuma wayannan su ne daren da ake ce musu ainihin wato wutari da ya kamata a nemi lailatul qadri a cikin su wa yuhtaddu lishafi'i annaha la tantaqilu akan kafa hujja ga limamu shafi'i cewa ba ta shirkuwa wa annaha mu min ash-shahri cewa ayyanan ne a cikin wannan watan bima rawahu al-bukhari fi sahih an ubadatu bin sami qala yace kharaja rasulullahi li yukbirana bi lailatul qadr wanda Allah ya fito wata rana nan ya bada labari akan daren lailatul qadri fatalaha rajulaini min almuslimin sai samu wasu mutane guda biyu suna gaddama suna musu suna rigima da wannan ne malamai suke cewa idan al'umma ta dumfari saban Allah hamma da man cikin ta an ba tashi sun hana saban ba sai ya musu tasiri wajen abin da ya kamata Allah ya muku buɗi na ilimi wanda Allah yana iya ɗauke shi shi yasa a nan tafsirin maza mun karanta a suratul ma'ida da Allah yake wa tara kasiran minhum sun fil ismi wal udwani su wa'incan mutanen da Allah ya magana ta za ka ga da yawa a cikin su suna gaugawa wajen zunubi da yi wa mutane ta'addanci wa aklihim da cin haram haram ɗin da ko sulki babu Allah sai ya fara magana kan mabiyoyin sulki na bi isa ma kanu ya amalintar da aikin da suke to an samu ɓanna ta bayyana wanda Allah ya fara zargi Sune ne malaman ciki sai ce laula yan hakumar rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al mu wa aklihim Allah ya ce dan mai malaman cikin su da ɓanna ta faru ba su tafi sun hana su ba sai ce labi isa ma kanu yasnaun su kuma malaman tar da su ma abin da suka inda Allah abinda ko dan adam zai Allah ya ce tar kun ga ko magana ta riga ta lalace to ga magarin mutane sun yi Allah ya ce tar malaman ma da suka ja baki suka ga bannar suka shiru su ma Allah ya ce tar da su to wannan yana daga ciki yanzu nan kun ga nan gurin manzon Allah ne sai ya fito dan ya zo ya bada labari cewa to 20 kaza shine tabbacin daren da yazo ya ga mutum biyun nan suna rigima faƙali sai manna Allah ya ce musu karatu li ukhbirakum bi lailatul qadri wannan fitowar da ne na fito ne in ba ku labarin cewa daren kaza daga yanzu shine da lailatul qadri amma fatalaha fulanin wa fulanun sai na samu da wani da wani suna rigima suna musu suna gaddama sai na tsaya garin in raba su shikenan faruka sai aka dauki shikenan yanzu musu wasu ya danyu. daga manzan Allah bari ya tsaya ya raba gaddama shikenan an ɗauke kamar yadda kuka sani dukkan nan gurin abu kwaya ɗaya ne ya zama na nan kuma. me Allah ya zaunar da annabi Adamu a cikin aljanna ya ajiye duk ababe na daɗi a ciki ya ka ce masa to ga wata bishiya kwaya ɗaya kada ci cin wannan bishiyar ta sa aka sako da shi ta sa ko ga duk gama a cikin wannan halin yanzu da yanzu ba mu buƙatar wannan azumi yanzu ana can da shi yasa suke cewa duk mutumin da bai taka tsantsan ba inda Allah ya ce wa annabi Adamu kare ci abu kwaya ɗaya aka sako da shi kuma nan duniyar ma akwai ababen da aka ma doka aka ce karkaci in mutum bai kiyaye su ba wallahi kuma wancan gidan sai mai wahala shikenan sai aka dauki sai manzo Allah ya ce wa asa an yakuna khairan lakum tunda an dauki yanzu ina fatan Allah ya sa ya zama muku shine mafi alheri haka aka kuma dama Allah madaukakin sarki ya ce mana wa asa an takrahu shay'an kutiba alaykumul qital da ayar mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah maɗaukakin sarki cewa ya dama wa asa an tafa bushiyar za ku iya kin wani abu amma abinda kuke ƙi kuma alheri ne kuma za ku iya san wani abu kuma abinda kuke so shiri ne yasa na daga cikin kurakuran da 'yan mata ke yi idan mace tana son abu yau yau mace za ta ga namiji yau za ta ji tana son shi yau yau za ta yadda ta saba da kowa a duniya saboda shi kun ga akwai matsala ne Eh? sau da haka wata in ka ba ta shawara sai ta ce in alherin nema to a ɗauko shi daga wani gurin a dawo da shi kan wannan amma maganin ka ce wai ta nemi zaɓin Allah a'a ba ta mata so ba shi kuma lamarin Allah subhanahu wata'ala ba haka yake ba wadda ka in mutum yana neman abu ɗayan hudu ne akwai abin da kake tsammanin alheri kake fatan ka samu kuma in ka samu alheri ne akwai abin da kake ganin sa dama kake tsammanin sharri ne kake kokarin guje masa kuma tabbas inda baka guje ma abin ba sharri ne akwai abin da zaka ganshi kana tsammanin alheri amma ba dole bane ya zama alheri akwai abin da kake ganin shi kana ganin matsala ne amma ba dole bane abin ya zama matsala shi yasa yanzu nan wajen da muke karatu yanzu daga nan zuwa faduwar rana ba wanda ya san me zai faru amma Allah a nan gurin tsarin da iwa kowa a rayuwar shi ya san makoman mutum wuce ya kamata ya tafi ko aljanna to wajen sanin mafitarka a rayuwa dala zai zama ɗaya da wanda kai da kanka baka san me zai faru daga kai ba zuwa an jima da wanda ya san abin da zai faru da kai har rayuwarka ta ƙari to duk wanda in al'amari ya taso yake jingina wa Allah ka cokon lamarin zaɓar mai mafita to za ku ga cewa ba yadda za a yi da na sani bayan Allah ya zaba mai abu ba zai taɓa yiwa ba shi ne manzan Allah ya ce falta mai suha to kuma yanzu haka ya faru ku neme ta ittasi'ati ati wal khamisati 27 25 29 haka manzan Allah ya ce yanzu sai ayi bazama sai ta nema sai dinga taƙaita filin yanzu da daddare da wuri dan mutane su tashi shi abin da ya kamata wa da dalalati minhu abinda fuskan ke nuna annaha law lam takun ta mustamirrata ne. da ba a ce ta kasance ayyananna ba sannan ci gaba ya zamanto an ayyana lama hasala lahum al-ilmu bi ainiha fi kulli sanatin da ba a ayyana ta ba a cikin kowace shekara id law kanat tantiqu lama amilu ha. illa dhalika al-ami faqat da a ce ba ta tirantuwa su su ba su san ayyana ta ba sai wannan shekara Allahumma illa an yuqala sai da in a ati innahu innama da limahum biha tilka sanata faqad ya fito ne dan ya sanar da su wannan shekarar kaɗe wa qawluhu fatalaha fulanin wa fulan furfi'at fi sun. a ciki akwai ainihin wato ɗebe kiyawa lima yuqalu ga abin da za a faɗa cewa da mumarata shi jayayya fa’ida ta takan yanki fa'ida wal ilman nafi'i da ilimin da bashi da amfani musamman jayyar da zaka yi ga gaskiya kiri-kiri kana kallo kamar yadda yan bid'a ke kiri-kiri ga gaskiya mutum yana kallo da ya kokarin su ya kare wani abu na son zuciya to wannan yana sa Allah ya tsirbe ma ilimin albarka kuma galibinsu wasu sun daɗe a karatu amma wallahi haka Allah ya cire wa ilimin albarka ta yadda yaron da ya kaso bai ɗauki lokaci yana karatu ba in ya tattauna da su sai ku ga yanzu nan sai wulaƙanta ya ƙasa saboda duk girman ka in ka ce sai ka kare san zuciya to dole sai ka wulaƙanta ilaka shi kuma ilimi mai amfani malamai sun ce ana gane shi da koyawa mai shi tsoron Allah da sansa. ya koyawa mutum gaskiya ya zama mai amana da makamantansu ilimi dama in ba shi da amfani sai ya koyawa mai shi ɗabi'u marasa kyau daga ciki ya koyawa mutum kwaɗayi da girman kai da takabburanci sannan mutum ya zama makayyaci Allah ya kiyaye wa qawluhu fa rufi'at ay rufi'al ilmu ta'yinha aka ɗauke ilimin ayyana ta lakum gare ku la annaha rufi'at bil kulliya min al ba an ɗauke ta gaba ba التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ونميتا عشرين دا ترى ببقوي لبير وقوله هو أسى أن يكون خيرا لكم يعني عدم تعيينها لكم لشن ayyana kamar mutuwa ne yanzu yanzu nan gwanin inda yanzu wata za a ba da dindar a ce mata bayan sallah da kwana bakwai ne za ta mutu kuma ta samu tabbacin haka ne anya kuna ganin ba matsala kuwa akwai matsala rufe waɗan ɗanɗan mutuwa ya san bai san haƙiƙanin yaushe ba ne to ita ma wata rahama ce daga wajen Allah ku wata ana wannan yana ciki shi ya sa kuka ga dalilin da sa idan mutum yana zaune a gidan haya ake ba shi notis in zai tashi saboda biya yake to ita kuma duniyar Allah tunda ana zaune ba wanda ke biyan Allah ko sisi shi sa ba ma wanda ya sa a bashi notice ba zai a lokacin da zai mata a'a inda wata ana iya barinta sai an gama karatun nan lafiya lau lafiya lau za ta bar gudun karatu ta ce za ta je gida kuma daga nan ta zo amma ba ta isa ta koma ba shi kenan magana ke an fahimta yi to rufewa mutane hakikanin yaushe za a mutu to wannan yakan sa mutum ya tashi abin da ya kamata amma yadda hatimul asam aka tambaye shi ya kai kake zaune lafiya baka da tashin hankali ina raguwan mutane sai ya ya gina rayuwar shi akan abu guda hudu yace na farko ya san abin da Allah ya rubuta na arziki na shi ne wani bi isa ya ci bai sai ya natsu abin da ya zo ya sashi a lissafi wanda bai zo ba ba shi a lissafi ballantana ma ya wahala ya ce sannan na biyu na san mutuwa za ta iya zuwa min kowane lokaci ya ce ni kuma shi yasa kullum shirya mata nake kafin ta zo in ya zama tutun da kin san mutuwa za ta zo idan kina mata shiri kafin ta zo in Allah ya yadda ran da duk za ta zo ba za ki wulakanta ba za ki ji ba rashin wannan ne yake sawa sai ta zo mutum ya ce a ba shi dama ya shirya a ce masa ina ai walan yu akhira Allahu nafsan idza a ajaluha ai ba wata rai da za mu yi mata jinkiri in ji ajalin ke riga ya zo shi kenan albas an riga an gama ba za a jinkirta ba to da haka wannan shi ne sannan na uku ya ce duk abin da Allah ya ce a yi ya ce to nakan tashi in yi shi kuma in zan yi da kyau nake yin shi ba na jiran wani ya yi ko bai yi ba da haka lokacin sallah ya yi karki damu da wata tayi ko ba ta ba ba matsalaki ba ne ke tashi ki sallar kuma in za ki sallar ki sallar da kyau in za ki yi sadaka kina da abin sadaka ki kyautata abin da za ki yi sadaka kuma ki sadaka dan Allah ki damu da wata tana da shi ai ga wanta nan ta ki kake damu da wannan sannan yace na hudu duk inda bai kamata a je ba ina jin kunyar Allah ya ganna a gurin na dauki kafa ta na ji, yace to wa'annan su ne haka a fa idza kanat fa innaha idza kanat mubhamatan in ya zamanto an rubuta to ijtahadat tullabaha fi masu neman ta za su yi kokari gurin neman ta fili jami'i mahallar raja'iha a duk gurin da ake tsammanin cewa za a samu dalar kadari qadari fa kana aktharu lil ibadati sai da manto dare ne da ake so mutum ya fi ibada bi filafi ma ida an alimu ainiha sabanin inda a ce yanzu ana da tabbacewa ashirin da kaza ne lalatar kadari kun ya kuna ganin da yawa da sirri suke nan ba shikenan ba shikenan فإنها كانت الهمم kasance sun ja baya سكسنتي سنجابا على قيامها فقد وجنتي والدرع kamar da za ku ga mutane in an ce an zo ramadana a goman farko sai ga suna cika masallaci da sallah da gurin karatu amma da an ce an zo goman karshe lokacin da ya kamata a ce mutane sun tsara himma lokacin kuma suke jawa suke ja baya to shine sai ya ce wa inna maqtadat hikmatu Eh, ihamaha a hikimar Allah ta hukunta koya daren ne litu'ammama al-ibadatu dan ibada ta game jami'an shahar dukkan wata fi ibtida'iha wajen neman ta kunu yakunu al-ijtihad fi al-ashr al sannan kokari zai zamanto a cikin goman ƙarshe a kitabu ya fi yawa haka ya kamata ya zamanto idan ƙwar'ani mutum yake karantawa a farkon azumi zuwa ashirin ga wata ta kome kake ana so goman ƙarshe abin ya ƙaru ne ولهذا كان رسول الله يأتكف الأشهر الأواخر min Ramadan? wannan dalilin ne yasa manzon Allah yake zuwa a itikafi a goman ƙarshe dan a tsaya yi ibada da kyau hatta ya tawaffahu Allah kuma da annabi ya fara kafi bai bari ba har sai adda Allah ya karɓe shi thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi daga baya sai matan annabi su ma suka ɗauka suka fara yin itikafi wa bin umar kana rasulullah ya atakifu al-ashara al-awakhir min ramadan abdullahi dan umar yace manzon Allah yana yin itikafi a goman karshe na ramadana wa qalat aisha tunana aisha tace kana rasulullah idza dakhala al-ashru ahya al-layla idan dare izo goman karshe ta zo manzon Allah yakan raya dare wa aika da ahalahu sannan yakan tashi iyalinsa wa shaddal mi'zara yakan daura jamki wannan kinaya ne na jajircewa wa anha daga na Aisha take cewa kana rasulullahi yastahidu fil ashri ma la yastahidu fi ghairihi annabi yakan yi kokari a goman karshe kokarin da na ibada baya yi irin wannan goman na karshe wa ma'ana qaulaha wannan shine ma'anar maganar ta da tace wa shaddal mi'zara yakan daura jautu kinaya ne na yakan tashi ya jajirce yin tsaye ta yadda za ku ga hatta iyalan ma haƙura yake da su a wannan goman ƙarshen don daga cikin sharaɗin mai yi ta kafi yana daga ciki shi ne duk abin da yake yana da alaƙa da iyali haƙura ake da shi zalun nisantar bi wa ya ta اعتزال an ya kuna kinayatan أن يكون zai iya ɗaukan kinaya ne akan abu guda biyu. wal mustahabbu abinda ake so al-iktaru min ad fi jami'il awqati yawaita addu'a a dukkan kowane lokaci wa fi shahr ramadana aktsaru a watan ramadana to ana so mutane su fi yawaita addu'a kuma daga cikin addu'o'in da za ku dinga yi ku dinga yi wa jiha ku addu'a da ƙasar ku addu'a dan wallahi in jiha bata zauna lafiya ba ƙasa bata zauna lafiya ba akwai matsala wa fil ashr al minhu goma na ƙarshe sun mafi autarihi sannan a cikin mutiri ashirin da ɗaya daga taron jiya tun mun ce muku dare ne ke fara zuwa kafin wuni ku da aka jiya mana daren ashirin da ɗaya ku kamar yadda yau muke ranarwa ashirin da ɗaya yanzu idan rana ta faɗi babu ashirin da ɗaya ga wata za mu shiga daren ashirin da biyu to jibi shine daren mutiri na ashirin da nawa na ashirin da uku to da aka sai ya zamanto wal mustahabu an kusura min hada du'a kuma daga cikin abin da ake so mutum ya waita na addu'a akwai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kuna ganewa wannan addu'a na daga cikin abin da ake so mutum ya yawaita a wuturin da ake tsammanin akwai lailatul qadri Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa ana Aisha qalat ta rasulullahi in wafaqtu lailatul qadri idan na dace da lailatul kadari kama addu'u wace irin addu'a ya kamata in dinga yi qala sai manzo Allah ya ce mata quli ki dinga cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allah kai mai afuwa ne kuma kana san afuwa Allah kai mana afuwa wannan shine addu'ar da annabi ya ce a yau ya yi a wa'annan darara to akwai abin da muke da alaka da shi ba mu kammala ba akwai lele a itikafi daya ya kamata mu bayani shi ba mu bayani na sai gobe sannan akwai a amalu aiki wanda suke da alaka da su dareren da ake tsammanin suna da alaka da lailatul qadr don Allah ya gobe za mu magana akan abin da ya shafi al-itikafu wannan da mu magana ayyukan da ya kamata a ce mutum ya da lazimta wanda suke da alaka da dalil qadari Allah kuma ka sa mu dace da dalil lailatul qadarin nan abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada na kurakure kuma Allah ka yafe mana kowa da sa ta alheri Allah ka biya masa abinda muke so na alheri Allah ka haɗa mu da shi na sharri kuma Allah ka tsare mu da shi Allah ka zaunar da jihohin mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasashen mu lafiya اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين